ku biyo ni. ku. mu za ku aka je ku samu wani takan kwaya miliyan wannan takan ɗin za mu a description. Za kwafe shi sai ku shigo trust wallet ɗin kamar haka. Da kun shigo ku tabbatar kuna da balance na smart chain, idan smart chain ɗin ki tabbata kana da balance wanda aƙalla ya kai kimanin dala ɗaya na wannan Binance Merchant ɗin. In kun tabbata kuna da kuɗi a ciki sai ku ɗiga wannan Binance ɗin. In kun danna shi sai ku yi pasting ɗin wannan link da za a je muku a nan wajen. Ga shi nan sai ku yi pasting ɗinsa kamar haka sai ku yi wannan gefe. Ku danna gefen nan wajen sacin sai ku danna wannan don ɗin sai tafi sacin. ok yawwa gashi na tafi sashi idan ya tafi sashi wannan alamar ta ethereum ɗin sai mu danna ta sai mu canza ta kuma wannan smart chain ta koma wannan smart chain ɗin shi za a ɗauki cajin shi wannan transaction da za mu yi a mai a cikin smart chain ɗin mu saboda haka yanda aka rubuta claim na claim airdrop 1 billion nebula nan token ɗin kenan nebula za ku samu ne za ku claim ɗin kimanin biliyan ɗaya na nebula sai ku wannan alama ta claim ga shi idan ka da sha'awar siya in ka ga za ka iya wanda ba maka shawara ba ruwanka ne tunda ba a gama tabbatar da abun ba drop ne za ka iya sa kuɗinka ka siya wanda mafi ƙaranci za ka sai na 0.01 binance ga shi nan za oh, a baka kimanin ne biliyan ɗari shi kuma in ka sai na binance goma za a baka kimanin ne za a baka kimanin triliyan ɗari saboda haka a danganta da yadda kake bukata in ya iya ɗin ya ishe ka ya kuma kana bukatar ƙari za ka iya saboda kamar yanzu ya drop za mu shiga sai kai click akan wannan claim ka yi click akan clear ɗin ya tafi satin kamar haka gani gashi yana maka confirm transaction sai ka danna wannan approve ɗin yau kuna danna shi zai nuna maka nan wajen to yanzu abun mu yayi idan kana da buƙatar ka ƙara yi za ka ƙara dawa ne shigowa ne sai ka danna ka tabbatar dai kana da balas da za su ɗauki caji a ciki ka iya adin yadda kake so yanzu bari mu koma cikin trustwire ɗinmu mu gani kan ɗin ya zo bari mu koma mu je mu gani riga ya gama shiga kuma tukuna yau ɗan yi haƙuri ina fata da wani shi ne zo na farko da aka yi mana like share sannan ka wani subscribe domin kar samun samu sabbin videos a kan lokaci yanzu za mu koma wayar ɗinmu kamar sai mu je can ƙasa duba shi yanzu shin ya shigo ko bai shigo ba kun ga bai shigo ba da bai shigo ba sai mu shiga nan wajen mun shiga nan wajen kar kuma manta wannan control address ɗin shi za ku ƙara festin wannan link ɗin da aka ajiye muku shi za ku yi festin yanzu a nan wajen search da kun yi ga shi nan yana search ga shi bai nuna mana ba ok bari mu goge shi bari mu rubuta suna ga nan guda biyu ba wanda garanti wani ɗauki ga wannan ya fi can bari mu danna wannan shi ma wannan ɗin bari mu danna shi bari mu sai mu koma wanne ne a cikin su ok shi dai wannan na bulas ɗin gashi nan babu abin da kun gan shi wannan shine wanda muka samu kun ga gashi nan an ba mu regular kimanin kwaya biliyan ɗaya ina fatan nan bidiyon ya ƙayatar da ku na za ku like da share da kuma subscribing ba ina fata ku na subscribe domin samun sabbin sun akan lokaci na gode salamu alaikum